واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه amma duk wanda aka ba shi littafin ayyukansa a hannun hagunsa to wannan zai faɗa cikin tsananin nadama ya ce kai na ina ma ba a bani littafi na ba saboda munanan ayyukan da suke cikinsa waɗanda za su sa a azabtar da ni